alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته yanzu dare ne na laraba goma ga watan muharram hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da sha biyu ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha uku a ci gaba da karatun littafin ahkamul jana'iz dirasatun fikihiyatun jadida na fadilata sheikh muhammad hassan allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi don ba manta ba malam yana magana dangane da sanyawan mamaci likafani a inda yake jan kunnen al'umma da cewa ana son tsaka-tsakiya ba a son amfani da likafani wanda yake makaskanciyar daraja sannan kar a yi amfani da likafanin da yake a maɗaukakiyar daraja domin wannan fanni ne ko hanya ne na tozarta dukiya to a nan sai kawo hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa da yake kwaba akan tozarta dukiya cewa Allah maɗaukin sarki ya haramta muku abubuwa guda uku inna Allah kariha lakum qila wa qala Allah ya haramta muku yaɗa jita-jita an ce ya ce da dai sauran irin waɗannan maganganu sha'i'at Allah ya hana haramun ne wa mal haka Allah ya haramta tozarta dukiya wa kasratu su'al da yawaita tambaya to mala ya ɗauko mana magana an ce ka ce da sauran abubuwa na jita-jita na hayaniya da ake yaɗawa a karatun da ya gabata to a yau mala ya ce wa idha'atul mal Allah ya haramta tozarta dukiya me idha'atul mal sai ce al-israf anna wannan israfi da dukiya haramun haramun ne kai tsaye li'annaka alu an hazal mal ka sani ya kai wanda Allah maɗaukin sarki ya baka dukiya Allah zai tambaye ka dangane da wannan dukiya min aina a taita bihi ta ina ka samu dukiyan ta ina dukiyan ta zo maka wasu hanyoyi ka wajen tattara ta wa fi ma an faktahu da kuma yadda ka kashe wannan dukiya yadda ka ciyar da ita me ka siya me ka ci me kai kaza da kaza dangane da abin da ya shafi wannan dukiyan ina fatan mun gane wannan da kyau jama'a mun gane wannan da kyau ko duk mutumin da ya zama a haka to zai kasance akwai haɗari cikin al'amuran shi kenan in ya zama bai damu ta ya dukiya za ta zo mashi ba yaƙi halal da ake cewa Ya ke haram shi dai kawai dai ya ga ya samu wadata to Allah zai tambaye ka ya ka samu wannan dukiyar naka jama'a mun gano wannan da kyau ko to shine sai yake cewa wa fi ma anfaqtahu za a tambaye ka ta yaya ka kashe dukiyar ka kashe dukiyar ne ta hanyar caca ta hanyar shan giya da shan sigari zina luwaɗi ko maɗigo. an kashe dukiyar ne ta hanyar makaɗa da mawaƙa an kashe dukiyar ne ta hanyar siyan kayayyakin batsala waɗanda suka saba ma ƙa'idojin shari'a da daidai irin waɗannan abubuwa da shari'ar musulunci ta hana ya zama wajibi ya zama dole ya zama lallai ga al'umma su taka tsantsan domin allah maɗaukin sarki zai tambayi mutane akan wannan ita dukiya dai allah maɗaukin sarki ya ce malun lahi ne dukiyan allah ne allah a takum wanda ya ɗiba ya ba ku to cin da dukiyan shi ne kuma ya ce zai tambaya a kai to shi kenan kowa ya kokari ya shiga taitayin shi akan wannan mun gano wannan da kyau ku Allah ya tsare mana imaninmu ma sannan sai ya ce wa kasratu su'al yawaita tambaya yawaita tambaya za a ga mutum tambaya ta ta'annuti tambaya wanda ba a da bukatan ta malam za a ga mutane suna ƙoƙarin yi ina fatan mun gane ita kuma irin wannan tambaya ta ta'annuti to Allah maɗaukin sarki ya sa annabi ya ce haramun ne gare mu Malam ya ce, Ai, kasratu su'al fi gairi haja, kaga mutum yana tambaya, tambayan da bai ma da bukatanta, fi gairi darura, bai da wani laluran da ya sa yake irin waɗannan tambayoyi da kwalafici da bin dikin-dikin na kwakule-kwakulen irin waɗannan tambayoyi duk sai ga mutum yana yi ya'ani mithlu akhi ya'ati mala yace dan uwa ne za ga ya zo wa ta'annatu fi su'al yana ta'annuti da wuce gona da iri da zurfafawa wajen al'amarin tambaya waya ƙuli yana cewa masmu kalbu ashabul kahaf menene sunan wannan kare na ashabul kahaf mun gano wannan da kyau ko ai karnuka mun san masu su suna laƙaba masu sunaye iri-iri to shi wannan kare na ashabul kahafi to shi ya sunan shi da Allah ce wa kalbuhum basitun zira'aihi bil kun gano wannan to wannan karen yaya me sunan shi sai ya qulu na thalathatu rabi'uhum kalbuhum to masmu hadhal kalb menene sunan wannan karen za ga wani ya yana tambayan me bukatan ka in an ce maka sunan shi kaza me za ka amfana da wannan sunan duniya da lahira me amfanin shi gano wannan da kyau ku ta ce annam latillati kallamar sayyidina Sulaiman alaihi salatu wassalam menene sunan wannan tururuwar da ta magana da annabi suleiman fara ce ko baka ce mai cuze ne ko ko ci kun gano wannan da kyau ku sai gana ta wannan kwalabicin tambayan kanar zakaran shin wannan tururuwan namiji ne am unfa ko mace ce hal fil jannati fasih shin mutum in ya shiga aljanna zai rika yin tusa in ya ji tusa kun gano wannan da ke ku don Allah ku kalli irin waɗannan abubuwan ya kamata a ce mutum yana yin su kuna gano wannan za ka zo kana wa'azi sai ka ɗauko bayanin wani annabi misali sai a ce waya sunan baban shi wanda ƙur'ani bai faɗi ba in ka ce wani sai a ce shi baban ya sunan baban shi abin da bai da alaƙa da sallah ko azumi ko zakka ko hajji ko imanin ka komi bai da alaƙa da shi da Allah maɗaukin sarki ya ce fadribuhu bi ha ku dake shi da wani ɓangare na jikin wannan san da aka yanka sai ka ji mutum ya koma yana tambaya ta ta'annati ta wuce gona da iri yana kwalafuci da bin diddiki yana cewa harshe bindi karfata waye mutu duk waɗannan ba daidai ba ne fahuz arba'atan mina tsaye da hunna ilaik sai ka ja ce wasu ya suna tsuntsayen hasbiya kuciya cire kowa duk wannan ta'annuti ne wajen tambaya inda da bukatan ka sani ko wallahi da qur'ani biyu wuce wajen ba sai ya sanar da kai yasa duk abin da ba ambata maka ba ko ki kokari ka tsaya inda aka tsaye da kai mai ahalar yana cewa waya kifo inda amrihi mutum zai tsaya inda aka umarce shi ne wannan haihi da yadda aka hane shi yasa qur'ani ya ce la tasalu an ashiya'a in tubda lakum tasu'ukum irin haka ya taɓa faruwa zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yana zaune kawai sai wani miƙe ya ce man abi waye babana sai ya ce aboka fulan ubanka wane ne dama ana ɗan cece ku ce a gari ana ganin to yaya kuna fahimta to kawai sai ya zo ya kwakulo tambaya sai aka gaya mai gaskiyan inda al'amari yake aboka fulan wane ne ubanka kuma shi dama yana ganin wani dattijo na kawo cefa ne ya ɗauka shi ne na gaske ashe uwan ta yi aran hanya fasu ce kuna gane wannan da kyau aga hankali ya ƙara tashi haka wani ya zo ya samu annabi ya ce aina abi ubana yana ina ya ce finnar ubanka na wuta wai sai ji zafi kuma sai ce ma annabi wa abuka kai naka mahaifin fa kuna gane wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi yasa an hana yawaita tambaya mara fa'ida mara ma'ana wanda ba wani amfani da za ta yi maka kasautar su'al yawaita tambayoyi na kwalafici na bin diddiki wanda la fa'ida ta ha Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa hadha ta'annutun fi su'al wannan ta'annuti ne a wajen abin da ya shafi tambaya bai kamata musulmi ya zama mai haka ba wa kasratu su'al li ghairi haja mala yace yawaita tambaya ba da wata bukata ba hazihi as'ilatu la yanbani alaiha amalun yace tambayoyin da in kayi su ana gina aiki a kansu ne ba a gina wani aiki a kansu ba wata ibada da aka gina akan abin da kake tambaya ka sani din ko halal ko haram ko abin da ya kama da haka duk babu to yawaita tambaya irin wannan yanayi la ya jus bi halatta ba kwata-kwata malin sai yake cewa <clears throat> is'al ma ya hussuka an tafi dinika wa duniyak kai ɗan adam ina baka shawara in ka tashi za ka yi tambaya ka tambayi abin da ya shafe ka cikin al'amarin addininka da kuma al'amarin duniyanka kar ka je ka tambayi abin da ba ka da fa'ida bai da wani fa'ida gare ka wanda zai amfanar da kai ko abin da ya kama da haka ka tambayi abin da yake da alaƙa da kai wajen addininka da kuma duniyanka sal mala ce ka tambayi an amrin dangane da wani al'amarin da sayan bane alaihi amal wanda aiki zai ginu a kan shi ko kuma wannan abin zai rusa aikin da ya ginu da duk abin da yake da zarafi da alaƙa da wannan shine kaɗai abin da za ka tsayo wajen bincike da tambaya la da'iya litta'annuti mala ya ce babu wani bukata na kwalafici da bin keke da keke da diddigi na irin waɗannan tambayoyin da ba su da fa'ida wala da'iya likhtiyar as'ila li ikhraji sheikh Mala ya ce, Babu wani <clears throat> bukata dangane da tambayan da mutum zai zo da ihraji she saboda wai ɓata malami rai. Ka san ɗalibai haka wani zai zo mara tarbiyya sai ce, Na san tambayan da in neme zai ɓata mashi Kawai sai mutum sai zo sai jefo tambaya. Shi da kawai bukatan shi shine ya bata malam wana rai, ya tozarta shi, yi abubuwa, duk wannan bai da wata fa'ida. Ba ka da abin da za ka amfana daga irin waɗannan abubuwan Allah maɗaukin sarki ya kiyaye ya'ani ti ah mala yace abin da ke faruwa za ga ɗan uwa ya zo yabhathu wa yanqubu likai ya'ati bi mas'ala zai dinga ƙwaƙule-ƙwaƙule-ƙwaƙule-ƙwaƙule don ya zo da wata mas'ala da zai ce to malam ka zafa. in ka ce ya faru sai ka ce a'a bai faru ba amma dai kaddar in ya faru yaya sai mala ce jira ya faru mana ko mun gano wannan da kyau ko irin waɗannan tambayoyin ba su da amfani kai mutumin da ya zo irin wannan tambayan fa zamanin annabi ba kai ko ina ba Allah ya jarabce shi da abu Allah ya saukar da hukuncin mazinata maza da mata sai ce ya rasulallah da mutum zai kama matan shi na zina ya zai yi aka ce annabi sai ya mai shiru sai kama hanya kawai sai ya tafi gida yana zuwa sai tadda matan shi da kwarto sai dawo sai ya ce ma annabi tambayan da ya yi to kuma ya faru sai annabi ya ce je ka zo da ita Allah ya saukar da aya ne yarmunal muhsanat mutumin da ya zargi matan shi na aure mun gano wannan da ke ne yarmuna azwajahum waɗanda suke zargin matansu da ƙazafin cewa sun yi zina walam yakullahum shuhada sannan ba su da shaidu ras guda hudu illa an fusuhum su da kansu su ne shaidun. kawo shaida da ya gani kamar yadda ka gani babu shi dai ya gani to fa shahadatu ahadihim shaidan ɗaya daga cikinsu arba'u shahadatin billah zai zo ya shaida ne ya rantsuwa su hudu innahu lamina sadiqin Lallai abin da ya faɗi gaskiya ne kuma yana daga cikin masu gaskiya shi wal rantsuwa na biyar anna balla ko anna lahi alaihi lalle tsinuwar Allah ya tabbata a kan shi in kana minal na in yana daga cikin makaryata haka zai zo ya miƙe a gaban jama'a ga matan da zaune da kowa ya ce ya rantse da Allah ya ga wanci matar shi tana zina kuma wallahi gaskiya ya faɗa sai ya yi so hudu sai ce tsinuwar Allah ta tabbata a kan shi idan ƙarya ya yi sai ƙur'ani ya ce wa yadda rawa an hal azab abin da zai tunkuɗe mata uquba na a mata bulala ɗari sannan a jefe ta an tashhada arba a shahadatin billah ita ma ta miƙe ta ce ta rantse da Allah maganan da ya faɗi na cewa ya ganta tana zina ƙarya yake mata innahu laminal kadhibi ne lalle ƙarya yake yi da jama'a lokacin ba sauran mutunci wal khamisa na biyar anna ghadaballahi alaiha fushin Allah ya tabbata a kanta malamai suka ce me yasa aka keɓance mijin da la'ana ita aka keɓance ta da fushi tare da cewa fushi ya fi la'ana kuna gane wannan da kyau ku fushi ya fi la'ana sai aka ce ai matan aure ta je ta zina tabbas fushin Allah ya gama tabbata a kanta ta shiga uku ba ta da way out a nan ba inda za ta fita kun gano wannan a hadisi annabi ya ce duk matan auren da ta yi zina za a tsaida ta da kwartan a gaban al'umman duniya a lahira duka Allah ya masa terere a umarci mijin a ce ɗibi ladansu annabi ya ce masahabai kuna ganin zai rage masa lada suka ce ina daga nan sai ya wuta da su dan kawai ke yar iska ce mara mutunci ki sabbaba ma kanki balbalin bala'i don ki faranta ma wani rai ki saka kanki a cikin musiba saboda iskanci da rashin tarbiya da rashin sanin haƙƙin Allah kun gano wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya kiyaye fushin Allah ya tabbata kanta in kana mina sadiqin in gaskiya ya faɗa annabi ya ce je ka zo da matanka Allah ya saukar da yadda za a yi da suka zo ya miƙe ya rantse hatta ɗan ja da baya ba ta rantse ba don ta san gaskiya ya faɗa sai ta ce kaf da ta kunyata danginta gara ta rantse kawai sai ta rantse na ce to an raba tsakaninku tafi bayan kwana biyu sai ta haihu tana haihuwa sai ga ɗan ya zo da suffa tsab da kwartan da aka jefe ta da shi sai annabi ya ce ba dan ba a tsaida haddi bayan li'ani ba ya ce wallahi sai na kamo ta ne mata haddi mun gano wannan da kyau ko yanzu me ya ja wannan kwalafucin tambaya ina fatan mun gane akwai abin da ya kari hasashen shi ko kana yawan hasashen abubuwa na banza ko wallahi kan kafar ga abin sai faru da kai shi sa ba a son musulmi ya zama kullum yana ƙudurta sharri a ran shi yana tanin sharri a ran shi yana da manufan sharri ta tare da shi ba a son wannan domin waɗannan abubuwan za su ta faruwa a kanka Allah maɗaukin sarki ya shiryar da mu to shine sai Malam ya ce walgard min su'al an yahrija shay fi majalisihi manufan wannan wajen tambaya Shi shine fusata malami a majalisin shi wallahu ya alamu sirra wa akhfa Allah madaukin sarki shi ya san fai da ɓoye haza makro Allah wannan ba abin ne mai kyau ba yana daga cire wannan ta'annatin jama'a abu zai faru a tsakanin al'umma kawai sai a ɗauko magana a zo malami da shi wai danye magana wani ɓangare ya ce an mai ba daidai ba haɗa su ba. kun gano wannan da kyau ku wannan ba daidai ba ne ba lalle ne irin hayaniyan da kuke a gari waya ce wai malamai suna sanar da abin da kuke ba yau don Allah jama'a duk malamin Allah me ya haɗa shi da abubuwan da ake a cikin gari malamin da yake ƙoƙarin ya binciken abin da zai faɗi ma al'umma na daidai ya tsira su tsira yana da lokacin da zai zauna yana bincike abin da yake a gari ne ya zauna gulma wani ya tsere mai gaba hawa wala duk wanda kaga yana wannan ko na rantsi da Allah ba malamin Allah bane bai ma san abin da ake cewa malanta ko karatu ba duk gulman duniya tana bakin shi duk inda ake hayaniya yana wajen duk wani wannan ba malami bane magulmaci sunan shi to bayan da za a yi malamin Allah da yake harkan da zai kokarin ya tsira domin ka bude littafi kana karatu ai kana sa kanka a hadari ne kana yin ƙarya ka sai inda zaka to kana binciken yadda za ka fita mutane su fita kana lokacin wannan hiran ne to abubuwa za su ta faruwa ka sani ba kawai shi kenan sai a zo a ma tambaya kana ba da ansan gaskiyan abin da ka sani sai a sheƙa sai a ji a ce mawanto ka ji abin da wani ma ya faɗi ya goye bayan su wani saboda ka sai ya ɗauke ka ya sa ka ajin abokan hamayya saboda shi sa kare ne shi kuma kun gano wannan da kyau sai je ta zagin malamai shi ko luhumul ulama masmum naman malamai wallahi dafi ke gare shi in ka ci wallahi sai ya kai ka ya baro ka kuma ka gwada ka gani mana Allah ba wanda zai zargi malami wallahi ya gama da duniyar nan lafiya Allah zai kalli abu mafi mahimmanci da kake so ne sai ya bata shi abin da ya fi kowanne mahimmanci sai Allah ya lalata ma shi shi sa mai wayo mai hankali mai tunani da hangen nesa da sanin ya kamata ko wallahi dole ya ɗauki izina kan wannan tamboyi marasa fa'ida ku daina su ƙala anas anas ya ce wal hadis fi sahihi muslim wannan hadis na cikin sahihi muslim kunna mun kasance nuhina an nas'alu rasulallah kun mun kasance an an hana mu an nas'ala rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mu je mu rika mu annabi irin wannan kwalafucin tambayan fakana yi ujibuna sai ana zai ce wallahi abin na ba mu sha'awa da ƙayatarwa an yi tiyar rajulul aqil minal badiya a samu wani ba ƙauye mai hankali ya zo daga ƙauye liyas'ala rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don ya zo ya tambayi annabi wa hannun nas ma'u mu kuma muna ji gunza matsala ya faru ne kawai sai aka yi rushe tambaya daga yau kar wanda ya ƙara ma annabi tambaya aka hana kawai sau da wannan ta’annutun. ana nan su kuma yahudawa don a kore sai aka ce duk wanda zai tambaya to sai ya kawo sadaka bai dai na yaday najwakum sadaka saboda wata shegantaka suka ɗauko mu annabi da sahabbai sai annabi ya zo masallaci kawai zai karantar da jama'a sai wani bai Yahudu sai ya ce minti biyu sai tafi ganawa da shi har almajirai su bacci su shantake jama'a mu wannan fa ana mana irin wannan in maka tinkar nan da da'awa ko sai kawai sai a ɗauko wata hayaniya kun abin da ake so mu bar nan mu komo nan muna hayaniyan shine irin wancan makircin da yahuda suke yi kun gano wannan dan ka saki asalin abin da kake a kai ka koma kana wani shirmi to sai qur'ani ce fasda bima tu'mar wa a'rid anil jahilin ci gaba da abin da aka ka duk wani takadari kuma ka rabu da shi jama'a mun gano wannan da kyau ko jama'a muna gane wannan to sai yahuda shi ko ba yahude da ya ɗauki ƙwandalen shi ya baka to gara a yakin ba sasa wa minhum man in ta'ammanhu bi dinarin la yu'addihi ilayka illa ma dumta alayhi qa'ima daga su akwai wanda ƙwandala in ta haɗa ka in dai ba ɗan sanda ka ɗauko ba Allah ba zai baka ba to kuma yau kawai dan yi makirci ba da kuɗi ba zai yi ba kuna ganewa to sai ka hankali da irin wannan ne sai aka hana sahabban to sai suka ce suna son a samu ba ƙauye mai hankali ka shi ba ƙauye ba sai yake da shi ba bai da kan gado yau ba ga wani ba ƙauye ya zo ba annabi yana tafiya da sahabbai kawai ya gano ya muhammad muhammad mun gano wannan muhammadu muhammad wani sahabi ya shiga ce ugdid min sautik sautin ka kasa mun gano wannan sautin ka kasa sai ce an kiyaye sautin kasa ya ce Allah ne ya hana ya ce ah, annabi mutum ne kaga logic ya aje wancan magana ya rasulallah mutum ne ya daɗe na ƙaunar mutane bai taɓa ganin su ba sai ya gansu ya kira su a ce ya yi laifi ya ce a bai laifi ba almar'u ma'aman a habba yau ma. kun gano wannan to ƙauyawan in sun zo gidan annabi bayan gida suke tsayawa ya muhammad ukhruj ilaina kun gano wannan shine Allah ya ce innal ladhina yanadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum gano di irin waɗannan abubuwan da aka ji malami ya ce in ya shiga gida kar wanda ya mai sallama ai ta zagin shi har sai da Allah ya saukar da aya hana ai ma'annabi wannan ai kun gano wannan sau da san da kake nan kana kula da jama'a iyalinka ba su da haƙƙi a kanka ne sanda ka gama da mutane maza a nan kana shiga gida sai ka tadda mata ba ka da lokacin tarbiyya ba ka da lokacin komi ba ka da lokacin hutu ba ka da lokacin nazari in ka ce a haƙura lokaci kaza zuwa lokaci kaza sai a ce a'a ai ka wulaƙanta mutane yake ai tozarta mutane yake ai bai san mutane ai bai san mutane zo gidan shi ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza to nan ma da Allah ya ce walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum shi ma nan ba san mutane zo ne innal ladina yanadunaka min wara'il hujurat aktharuhum la yaqiluna shi ma na haka ne jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kawai za ga mutum ya zo ya wuce yana tafiya kawai malawa ne sas shak wannan kiran ne Allah ya hana ma annabi la taj'alu du'a ar-rasul bainakum kun gano ta irin waɗannan shirman an hana kana son za ka yi magana da mutum gangara ka same shi ala alagawa ta malar salamu alaikum sai ka yi magana ko baka san inda yake ba ne duk an hana wannan in yanzu ka ce a bari ko sai a ce wa ah, wai girman kai ne nuna isa ne wulakanta jama'a ko mutane ba ku jin tsoron Allah kan abubuwan da kuke faɗi jama'a muna fahimtar wannan da kyau mutane ba su da tsoron Allah amma kasan da irin waɗannan hayaniyan akwai yau tublar sara'ir ranar fallasa yana nan tafi duk abin da kai sai Allah ya maka hisabi kan shi sai suka ce suna son makawai mai hankali amma ban da irin makawai da ya zo ya samu annabi cikinsa bai kawai sai ya kama tattara riga annabi ya shaƙi annabi ya ce kuɗi mun gano wannan ai ba naka bane ba na gidanku bane ɗi ba ka ban sabai masu kan gado ne duk wanda ya zo da hayaniye shi ba su tanka mai jira suke mi manzan Allah zai ce kun gano wannan annabi ce to sake ni ya sake shi ya gaya mashi ɗi baya bashi zai tattara ta ce ta ka shaƙe ni zan rama sai ce to an wa garinmu an gaya mana kai mai haƙuri ne duk wanda ya maka mugun aiki ba ka ramawa to kuma dan an ce wani mai haƙuri ne an mai mugun abu bai ramawa sai ya baka lasisi na wulakanta shi <laughs> jawabin gano wannan da kyau ya suka ce suna son ba kawai mai hankali kamar misali ba kawai mai hankali shine wanda ya shigo masallacin annabi da raƙumin shi wata rana kawai nemo waje kwantar da raƙumin ya tsaya gaban ya ce ayyukun muhammad cikin kuwaye muhammadu cikin kuwaye muhammad ya suka ce hadha abyadar rajul mutawakkil wancan farin mutum wanda yake shingida shine muhammad da ya zo zauna ga annabi gaban annabi ya ce to na zo maka tambaya ne kuma zan tsananta maka tambayoyi ba sauki kuma karka sake ka jawo shi na to wannan kandagarki da waɗannan ƙa'idoji in ba ba ƙauye ba jama'a waye zai yi su annabi ce ina jinka ya ce tsakaninka da Allah Allah ne ya aiko ka ya ce eh ji tsananin ce Allahu ba a saka ilaina ku gano wannan da kyau duk da ya gama ya ce to ni dan sakon suwana ne na zo ne in bincike dama a kanka in koma in gaya masu saboda haka gashi gashi gashi gashi gashi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ku akwai lokacin da wani shi ma ya zo da irin nashi labari ya je na ƙauye can kasa irin jita-jitan da ake yada ana zagin mutane shi ma annaba aka ja ga cewa ya yi hauka ala in ba ta ɓaɓɓe ba wa zai kalli annabi ya ce ya yi hauka shi kuma ya kwaso kayan cire aljanu ya da da su yana zuwa ya gabatar da kai sai annabi ya karanta mai hudu batul haja innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh har zuwa ƙarshe sai ce kai wannan maganan tana da daɗi mai mai taman ya ƙara har sai da annabi ya karanta mai hudu batul haja so uku sai ce na saurari maganan mawaka maganan makaɗa maganan kaza maganan mahaukata taɓaɓɓu wanda ake masiri da mashirmanta duka ya ce ban taba jin tsararriyar magana ne mai hankali irin wannan ba ya ce hannun hannunka maka mubaya'a yi mai mubaya ce hannun hannunka maka mubaya'an duk al'umma na da ke bayan zan je musuluntar maka da su kaga makiya suka kai labari labari sai zama alheri jama'a mun gano wannan ko kiyayya za ka yi da mutum ko ka lissafa in ba haka ba ko Allah sai ka zama mai taki ya rika taka kai na ƙara tsawo ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace shi za su ce suna sa samu ba ƙauye mai hankali wanda zai zo ya kwararo tambaya dan su amfana wani hadisi da muka karanta al'imam muslim ya fitar da shi a kitabul iman babu su'al an arkanin islam jiz'in farko shafi na sha biyu wannan sa'i fi kitabu siyam da al'imamun nasa'i a kitabu siyam babu wujubu siyam mujalladi na hudu lamba hadisi na dubu biyu da casa'in wa ahmad fi musnadihi ahmad ya fitar da shi a jiz'i na uku shafi na ɗari da arba'in da uku jama'a kuna fahimtar wannan bari ku ci kun san sabai irin wanda suke sai zo ya tambaya ba ƙauye mai hankali akwai wani hadisi na wani ba ƙauye mai hankali da ya zo ya tambaya bari mu saka kalubale gare ku na tambaya kamar yadda wata na annabi ya tambaye sabai ya ce inna min shajara lalle cikin bishiyoyi la shajaratun akwai wata bishiyan da ganyenta baya faduwa ya ce wace ce kun gano wannan wa ya san hadisin da wannan ba ƙauyen ya zo ya tambaya wajen manzan Allah amma mai hankali wanda suke so na ya ce ba ƙauyen da ya jima'i da azumi ka faɗi ka faɗi <clears throat> wannan ai ba ƙauyen wotan shi ta kai mutum ne watan ramadana ya shigo ya ce shi dai tun da aka yi duniyan nan bai san namijin da Allah maɗaukin sarki ya kwarara ma jaraban san jima'i irin shi ba to da ramadana ya shigo to maganin kar a yi ka a fara sai ma matan shi hari har ƙarshen wata kaga ko da abin ya taso mai in ya tuna sai ya janye kun gano wannan da kyau ku ran nan ya dawo bayan shan ruwa sai zai tadda matan shi ta kwanta kuma sai sha'awa ya kama shi sai ya sadu da ita kuma ga zahari da cewa yi da rana ya dare a buɗe kaga yana da sauki shi duka yi kaga tun daga nan wauta ya fara ya je tambayi malaman ƙauye malaman ƙauye suka ce wa ka je kai karan ba ni ka zo kana tambayan mu ai ba ka da nai azumi sittin ya ce to ku kalla talatin ma yaya suka ce to ci da miskine sittin ya ce to wallahi ko ce fa nema ban iya yi taimaka ma ake yi to ka yanta wuya ya ce to in dai ba wannan zan yanta ba ai ban da wani suka ce to dole ne kawai ka zaɓi ɗaya kai shi ne sai ga to cin da malaman ƙauye fatawansu iyakanta kenan ai kawai sai gargaɗo malamin ka iyakan shi karatun shi iziya ka bayyance wannan da kyau ko sai ka ƙarasa wajen wanda karatun shi ya kai abin nan risala ko kun gano wannan shi ne sai ya wuce wajen manzan Allah daga shigan sai fara halakt halakt halakt ya rasulallah na hallaka ya manzan Allah to na hankali anan mun gano wannan ya ce ma a halaka ka natsu ya ce to ai gashi gashi annabi ya zayyana mai abubuwan ka fara ya ce ina bai iyawa na annabi ya ce je ka ƙauyenku ku akwai sa'ina na nan na tara zakan da kai ka ce baka kai ka fara ya ce to ai annabi duk garin nan ba gidan da ya kamata a ci dabi nan nan dan jiya ma ban ce fa ne ba ce je ka ci ya kama hanya daga zuwa kauyawa kan badalan gari ya ihu kauyawa suka tare ya ce na samu mummunan fatawa a hannunku ba sauki na je wajen manzan Allah na samu sauki ya ce zakan fit da kanku da aka tara abin in ci a gidana shine fara wannan akwai wata ana tsewa. eh wannan abdullahi dan salam abdullahi dan salam ba kauye ne dan birni dan madina ɗan birni amma baka ma fahimci ba ƙauye ba kai ma ba ƙauye ne kogo jama'a wacin da bai musulunta ba yawan nan ne mai da shi mai ɗan ƙauye ashe baka ma fahimci me ake cewa ba ƙauye ba Ƙararra a hadisi gashi ya ce alƙaƙil minal badiya suna son su mutum ya zo mai hankali daga ƙauye shi kuma abdullahi ɗan salam ɗan birni ne ɗan ina ne ɗan madina ne ashe ba kama fahimci wa ake cewa ba ƙauye ba na'am abu zarri abu zarwan tambaya zo yayi a ai ina ai shi ba wannan bincike ai abu zarri ai garinsu ba ƙauye ba ne mudar birni su da suke ganin mutane makama ƙauyawa ne <laughs> ka shi wannan da kyau ko mudarawa ai saboda wayewansu mudar ko kamar ka ce Legas. ɗan kaduna ya isa ya ce ma ɗan Legas ba ƙauye ka gane wannan shi sa ake ce ma annabi khairun mudar ba mudare ne amma ya fi su alheri saboda mutane ne marasa kan gado wajen wauta kamar ka ce yan kura ko yan wa yan yadakwari ko yan garin malam ko yan warure in ana maganan tauri da jan wuya aka ambato waɗanda ai magana ya ƙare sai na sai wa kuma hmm? Eh. ina wannan shi ma ba ƙauye ne mai hankali amma akwai wanda nake son ku kawo na'am aji wannan duk aji wannan ni abin da nake son ku kawo man hadisi ne wanda kowa ya san shi a nan ina fara karanta shi kowa ya sani an amirul mu'minina أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترانا منا زنوجا من زن الله اطلع علينا رجل sai wani mutum ya bullo mana shadidun bayadu siyabi mai tsananin farin tufafi shadidun sawadu sha'ari mai tsananin baƙin gashi la yura alaihi atharu safari babu alaman tafiya kwata-kwata a cikin shi wala ya arifuhu minna ahad ba wanda ya san shi a garin nan mun gano wannan da kyau ko alaman ɗan ina ne ɗan ƙauye ne bari ku ji a'a ai bari ku ji ku saurara ku ji saurara ka ji saurara ka ji a kai baka san ba ƙauye ba ba ƙauye sai ka samu suwaye asalin hausawa su za su gaya maka waye ba ƙauye ba ƙauye da in zai je garin da ba nasu ba zai sa sababbin kaya a cikin buhu sai ya je bayan gari ya tsaya barafin bayan garin ya wanka ya sa sababbin kayan shi ya shiga garin baka ji baka toshi ba ne mun gano wannan baka ji baka toshi ba ne ni ne mamakin ku wannan yana daga ci abin da ke hana ku fahimtar ilimi wannan hadisin malam sai ya kawo shi a ina sai ce akhrajahu muslim fi kitabul iman babu su'al an arkanil islam ka fahimci wannan da kyau ko saboda wannan mala'ikan da ya zo gaba ɗaya su umar su mai kallon ba ƙauye ba san shi ba duk wanda yake ɗan birni ne maka ko madina ko sun san shi ka fahimci wannan da kyau ko sai ya zo yana tambaya irin na masu hankali sai abin ya riga ɗaukansu fa ajibna lahu yas'alahu wa ya saddiquhu kun gano wannan da kyau ko abin ya ɗaure masa kai ga dai ba ƙauye ya zo amma yana magana irin na masu hankali amma yana yi yana saka wauta domin a dama ka sani ne kake tambaya kake gasgata shi sai da ya tafi sai aka ce haza jibrilun ja'akum yu'allimukum dinakum kuna bayyana wannan da kyau ku saboda san da ya zo ba su san shi ba a ba ƙauye ya zo kai kana auna aka ce ba kawai irin wannan da zai shigo da ya sa shadda tana kyalli amma da takalmin roba mun gano wannan ba irin wannan ba ai saurara ai a zamanin annabi sanda aka zo da dabino ya ci ya ce inna mina shajara kaza kaza kaza abdullahi umar sai ya hada karinan tambayan da abin da me ya ci ni kuma karinan tambayan da na so in muku shine da takhrijin da muka karanta hmm. Hmm, ban ɗauke ba eh ai dama a haka ake tambaya in misali za a maka jarrabawa sai aka ɗauko maka abin da za ka sani to a za ka ci kenan ina fatan mun gano wannan da kyau ai tambaya ne yanzu kenan za ka rika natsuwa duk in kana karanta hadisi mun gano wannan da kyau ko a me za ka rika karanta shi ai shigan da ya zo masu da shi inda ya zo sun ga asarar safar a jikin shi ko kuma ya tambayo ne mai hankali za su ɗauka ɗan birni ne ƙila ya zo daga can misira ko daga can kaza amma ɗabi'an ba ƙauye shi ne in ya zo baƙunta a bayan gari yake tuba tsofaffin kayan shi ya sa sababbi haka ba ka toshe ce ba ƙauye da matan shi ba ta ganin ƙadan shi in ya dawo daga kasuwan ƙauye yana zuwa ƙofan gari sai ya tuba sababbin kayan ya ninke ya sa a buhu sai ya ɗauko kayan shi ne da kullum ya sa ya shiga gari ina fatan mun gano wannan da kyau an kada su ka karanta adabi na mutane ko ka karanta masu fasahans irin su baka toyi su ne masu rubutun zibi mawaka kuma irin su shata a nan ne za ka ji ba irin waɗannan mashirmantan yan fim ba ba abin da za ka ji a wajen su sai shirmi ka bayyance wannan da kyau to shine a nan kake samu al'adun mutane ka gane wannan da kyau ba baka ji abin da sani sabulu ya ce ba idan ya shigo birni ya ce al'adunsa yake kallo sai ya ɗauko kaza ya sa hula irin na 'yan birni sa takalmi irin na 'yan birni ya kaza sai ya ɗauko taba mai dagi ne ko sai ba ƙauye ne ce a ƙauye da ake wannan ko di irin wannan in ya je ƙauye kuma sai ya me sai ya rikide ina fatan mun gano wannan da kyau haka siki yanzu in ba ƙauye ya shigo garin nan ƙoƙari yake yi me ya saje irin na yan birni to mu kuma yan birni yanda muke zama a gari ya sha bamban da yanda me yanda yake to wajen ya birge ya kwalliya ne yana shigowa sai me sai ya kwafsa ya kafa ya ce da na kyau yana shigowa ko sai ya kwafsa ko ko da ina zuwa ko da ya diresin ya fito baka gane shi a ado ba ko yana tafiya ya ga wani abu zai tsaya na kallon shi to daga nan za a gane daga can ya zo <laughs> yi maganan ka sun gane mana barkaci a tsaya a sarga sun gane saboda ai cewa ba su san shi ba alama ne na cewa mai ba ƙauye ne kafin fahimci da kyau ko ba su san shi ba kuma suka yi mamaki in ba ba ƙauye ba ka zo ga mutane organized haka ka ƙeƙetare su ka je ka zauna jikin annabi fa asna da rukuba rukubataihi ila rukubatihi ya haɗa gwiwukan shi da gwiwukan annabi mun gano wannan da kyau faƙala ya muhammad suwa ke irin wannan tambayan ba ƙauyawa ba la ta ja'alu da yanzu zafa muka karanta akhbirni an kaza kuma yas'aluhu wa yasadduquhu duk dabi'un ƙauyawa yayi ina fata mun gano wannan da kyau amma ba ƙauye ne mai hankali <laughs> a'a ku aje wannan maganan yana daga abin da ke cutar da ku ƙara'in da ake yanzu misali ni yanzu ɗan zaria abuja ba ƙauye ne haka ne amma ɗan abuja bi isa yanzu in shiga abuja ya kalle ne cewa ba kauye ba saboda duk yadda zan bi in yi ba zai gane ba zan yi ka bayyance wannan da kyau ko amma tabbas in wannan ya je abuja sai an kama shi <laughs> a to kai kaji yanzu wannan ƙabilan cinku ne ko da su ku je ku ƙarar da can eh ni ɗan zare ne a to kai kaman kai yanzu kana zuwa sai sun gane ka sosai kuwa ɗaya ma din da kake a inda kake za ka ji Allah ya sa mu dace ƙara'in da yawa ne kun gano wannan da kyau ko ake tsayawa a kalle su yana daga abin da ko kasa fahimta na nassin ai ba daga zuwan shi ne Umar ya kama faɗin ya zo da kaza ya zo da kaza ba ai yanda ya shigo ya tsaya mu annabi sun ga ɗabi'an ƙauye yanda ya zauna yake tambayan sun ga haka yanda ya kaza ya kaza duk sun gani sai suka ga wannan ba ƙauye ne to amma sai suka ganshi kuma da siffa irin nawa na 'yan birni ka fahimci wannan tambaya tsanake ba irin na waɗancan ba to shine dan annabi ya cire masa komi ma sai ya ce to wannan jibril ne da ya zo daga birnin birane baki ɗaya yana <laughs> fatan mun gano wannan da kyau wannan ya fi ku birninci ni na son haɗa muku ƙarina shi sa din kana karatu ko ka natsu wajen fahimtar inda ƙara'in yake barka ji abin da ibn taimiyya ya faɗi a cikin littafin shi na na usulul tafsir muqaddimatun fi usulul tafsir mun gane da wannan ya zo ibn usaimin yana magana dangane da ƙarin bayani a kan abin da ya kawo da ya kawo ayan da Allah yake cewa inna anzalnahu ƙur'anan arabiyyan ta ta'qilun ya ce Allah ya saukar muku da alkur'ani balarabi domin ku hankalce shi shi ne sai yake cewa inna anzalnahu qur'anan arabiyan da ya fara magana sai yake cewa al'aya allati zakar hal mu'allif wannan ayan da ibn taimiya ya zo ya ambace ta yana bayani dangane da hankaltan alkur'ani sai ke cewa huwa sana'un azimun Alamanta man tazakkara bil ƙur'an wata adabihi yabo ne mai girma ga duk wanda ya azanta da alƙur'ani ya faɗa ko wa annahu huwa sahibul lubbi wa huwa mun gano wannan da kyau ko wannan shine mai hankali da tunani da hangen nesa sai ke cewa wa min al-ma'lumi annahu law nazala alal arab da qur'ani ya sauka ga larabawa bi gairi logatan ba ta da logal arabiya ba ma aqaluhu wala fahamuhu to shine sai yake ce hal ya'til aqil bi ma'anar faham hal ya'til aqal bi ma'anar faham na'am yace wala wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu to na kawo muku wannan ne bari ku ji asalin magana da ibnu taymiya yace da ya kawo ne sai ya ce wa aqalul kalam yatadammanun li fahmihi fahimta hankaltan magana ya kunshi me fahimta shi sa qur'ani sai ya hana kan ana magana kai magana ma'ana ana katun qur'ani kar kai magana in ko kai ba ka fahimta ba in ana kanta qur'ani sai ce me fastami'u lahu sai ce me wa ansitu sai ka hada abu biyu na farko dole kai shiru na biyu kuma dole hankalinka ya baya ina zuwa gare shi ko kayan shiru kana tunanin wani abu can daban ko ba ka fahimta ba kenan ba wanda yake tsaya fahimci alkur'an da hadisi sai ba sai mai hankali sai yake cewa min al-ma'lum anna kulla kalamin fal maqsud minhu faham ma'ani duk magana abin da ake so ko ka fahimci ma'ananta duna mujarrad alfazihi ba lafazi na shirme ba fal qur'an aula bi zalika to qur'ani shi yafi cancanta a mai irin wannan fahimtar yi maganan hmm. eh, eh. a ba nan ba ne kai dai kawai abin da anas yake son ya gaya maka a nan tunaninsu na farko suna son in ba kawai zai zo ya zo ya natsuwa ya masu tambaya irin wanne irin wannan ka fahimci wannan da kyau ku so tunanin duk wanda ba dan madina ba dan ina ne ba kauye ne kawai so da ka daina kallon najeriya yadda kake zaune bayan yanzu an mai da duniya ta zama wani dan karamin kauye ka fahimci wannan yanzu da in ka tashi daga nan wajen zaka kano kana ganin birni haka isa kano menene ƙauyuka kana kafin to dan birnin kano ya zo nan wajen ba kauye nawa ya zo ya gara kai tunanin kuma zamanin annabi ne ya kamata in ɗan birni zai taso daga sham ko daga yaman ko daga misra ko daga kaza zai zo duk shi sai an ga atharu safar ga rana ga ya kwana a sahara ga kaza duk wannan abin sai an gani kwana da kwanaki wata da watanni zai yi to duk babu kinan wannan ya kamata ɗan gari ne ko kuma ya zama ɗan ƙauyen kusa da gari ne amma duk manin yake sun san shi kuma yana son a nuna maka sabai suna da kan gado duk wanda ya zo inda suke suna nan suna nazarin shi akwai abubuwa da yawa yanzu kawai sai mu ce ya shigo nan wajen kawai ya kabar da sallah ya sallah ya aje muku abin da zai aje tafi ba wanda ma ya hankalci me yake yi kun gano wannan da kyau ku Allah ya sa mu dace wannan da wata yan latifa ce aka aji amma kun ce kuna kallon abin wai daga yadda kuke ku? Ba ka koma da fahimtar abin a irin zamanin to ba ma za ka fahimta ba kwata-kwata ko abin da ke damu kuna fassara ba ƙauye ne da irin ƙauyawanku na yanzu ai ƙauyawanku na yanzu suka je wancan lokacin yan birni ne Allah madaukin sarki ya sa mu dace sanan tunanin ga kai kuma istilahin malamai kake ɗaukowa kake sawa a istilahin mai mutanen gari ina ne ƙauye shine ne inda babu addini suna ka ɗauko wai ɗan birni ya zo ya tambaya wai ka ɗaukan shi ba ƙauye nan ba daidai ba wannan ana magana istilahin aka zo magana mai ilimi amma in ba magana ilimi yake ba amfani da wannan istilahin kamar misali in ana magana ƙida sai a ce salaf da khalaf in ana magana ilimi ko sai a ce mutaqaddimuna da mutaakhirin Allah ya sa mu dace ƙarinan da ya kawo dilalatin liktiran ka fahimci wannan shi kanshi muslim abin da ya fahimta kenan shi za sai kawo hadisin a ina a nan ina fatan kun gano wannan da kyau shi za ko karatu kake ko kada kallon abin kana haɗawa kada kallon sunan littafin da abin da ke cikin littafin in mai littafi za ya faɗi magana ka kalli shi wani iri ne kamar mu ne musulmi a ɗauko littattafan bible ana mana hujja da shi me ya haɗa mu da shi jama kuna fahimtar wannan da kyau ku Allah maɗaukin sarki ya sa mu dace malice unzur ila adabi sahaba ku duba ladabi irin na sahabbai Allahumma rzuquna adabahum ya rabbal alamin yace ya Allah ka azarta mu ladubban sahabbai ya kai ubangijin talakai kullu hadhihi al-ahkam allati dhakartuha fil kafan malai ce duk waɗannan abubuwan da muka ambata na likafani ar-rajulu wal mar'atu sawa namiji da mace duk za a yi masu in lam yathbut dalilun ala tafriq malai ce domin babu wani dalili da ya zo wanda ya raba fit takfini bainar rajul wal mar'a tsakanin likafanin namiji da mace sai dai ana son likafani ya zama mai kauri wa kullul ahkam fi shar'i khassa bir rijal wan nisa wal rajul nisa fiha sawa malace duk wani hukunci da ya zo ya keɓance namiji to har mata sun shiga ciki duk wani abu da ya zo ya keɓance mace har maza sun shiga ciki malai ce arrajulu wan nisa fi hasawa maza da mata cikin wannan duk ɗaya ne malam mi'ati dalilin ala tahsis muddin dai ba dalili ne ɗan ƙasan waje ya zo ya keɓance ba sawa'un kana hadha tahsis lil rijal shin wannan keɓancewan na maza ne awul nisa koko na mata ne in ta bi zalika min at-takfin in ta haita bi zalika min at-takfin malace da wannan bayani mun ƙarishe bayanai akan me kallu kafani jama'a mun gano wannan da kyau ku kuma mun zo nan a aikace mun kwatanta yadda ake sa alkafani ko practically an bayyana ma al'umma yadda za a sa yadda ya kamata ina fatan mun fahimci wannan da kyau allah ya sa mu dace ya tambaya yake cewa akwai wani dalili da ya zo ne daga magabata cewa akwai mutumin mai karama ko wani mai daraja wanda da za a binne shi sai a waye gari watan wata kafanin shi na nan inda za a haƙo shi a gabe lalace ba akwai mana yanzu da za a haƙo annabi ba abin da ya taɓa shi kaga yadda mayafin shi yake haka yake ko icen ƙabulan bai canza daga yadda yake ba duk wanda Allah ya tsare jikin shi ko za ga har tufafin jikin shi ma an tsare saboda ko da ba tsare duka ba wannan kwarjallan ba zai taɓa ba saboda ba za ga tsare cin shi ba mene yi mana ga fir'auna an gano nan da ke ku mutumin kirki ma mutumin banza ma kafiri irin fir'auna Allah ya bashi lafiya lo balantana ai ba dalili ne akan cewa in wani mutumin kirki ne kaga karama ko to sai ka ce karama in wani mutumin banza ne kaga wani abin da ya saba al'adance sai ka ce ihana ana iya yi mana ka san ko a duniyan nan in dai mutum ne ba wanda ya kai fir'auna yayi ka fahimci wannan da ke ku, zai iya yi wa mutumin banza ka faru da shi ɗari bisa ɗari ba wani dalili akwai wani abin da ya faru ne eh eh musulmi ne kawai girmama su ne Allah ya yi ina fatan mun gano wannan da kyau ga mahaifin jabir an haƙo shi lafiya lo mafi yawanci wanda ya mutuwan shahada fa lafiya lo yake ina gaya muku lafiya lo yake wani ya eh, sayi na umar ba eh an taɓa hagu kafan shi lafiya a lautaki har ma an karci jikinta kuma ta jini ba abin da zai ba abin da yake canza kawai tsaye da rayuwa aka yi cik ana zuwa layara da cigaba jama kowa zo mutumin kirki Allah kowa zo mutumin kirki ina fata mun gano wannan da kyau kuma ba wai dalilin da an hawo kabar mutum an ga ya jirgi wace ya zama mutumin ba ba nan ba ne ba wannan bane in Allah ya ga dama ya mawana girma ta waje kaza sai ya mashi ba ganin wani wani sai Allah mai fice ta hanyar sai da kaza wani fice ta hanyar sai da kaza wani fice ta hanyar sai da kaza daraja iri iri ne ina fatan mun fahimci wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace sai wa kuma to mala yake cewa hamlul jinaza wattiba'uha ɗaukan gawa da kuma rakata mun gano wannan ya ke ɗaukan makara da ke ɗauke da gawon mamaci yayin tafiya makabarta ammal hukumul ashir min al ahkam mala ce hukunci na goma daga ciwo hukunce hukuncen fa hamlul janaza wa tiba'ul janaza shi ɗaukan gawon da rakata wa huna yaqau bid'un kathira jiddan fi hamlul janaiz wattiba'ul jana'iz malai ce daga nan ne bidoyi masu yawan gaske suke faruwa wajen ɗaukan gawa da kuma raka gawon. gawan يجب alal kifaya an الكفاية أن mayyitil muslim idza mata mata. ce ya zama wajibi wajibci ni kifaya wani zai ɗauke ma wani cewa muddin musulmi ya mutu to a ɗauki jana'izan shi cikin mutuntawa a kaita ta makabarta haza fardun kifa'i wannan faralla ne da wani ke ya ɗauke ma wani ba za a ce duk mun zo mu dubu ɗaya kowa sai ya ɗauke abin nan ɗin ba ba zai yiwu ba idan kama bihil ba'ad in wasu ɗauka sakata alal baƙi sakata anil kul sauran nauyi ya sauka a kansu da ƙaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda magana annabi da ya ce haƙƙul muslimi alal muslimi khamsun haƙƙin musulmi kan ɗan uwanshi musulmi biyar ne wa fi riwayat al-bukhari sit a wata ruwa na al-imam al-bukhari ce shida ne wa qad fassaltu al-hadith fi silsilatul al-huquq qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mala yace nayi bayani dalla dalla cikin littafin shi da yi mai suna silsilatul huquq ka san shi wannan malamin ko duk littattafan shi a hudu ba suke yanzu wannan littafin ma hudu ba ce fa huruban juma shi sa duk wanda ya san littafin wa'azi yana ji ya san wa'azi ne aka narki yanzu duk wanda ya san wannan ya san wa'azi ne sau da yana yana maimaita wasu abubuwa a wa'azi ne ake maimaita abubuwa amma a rubutu ba maimaita ai kuna fahimtar wannan muhammad hassan kusan a zamanin yanzu ba wanda ya kai shi iya hudu ba fa in dai hudu ba ne a ralla maka hudu ba ka ji ta bugu amma malam inda ka iya jin larabci ba ka iya jin hudu ban shi ba gano wannan da kyau ko amma Allah madaukin sarki ya so zan zo muku da hudu ban shi a sa muku kujiyin da yake yi Allah Allah sai ya baka sha'awa ba dan kare ba matashi ne Allah mai baiwa malamin sunna malam shi sa duk wanda ya rike sunna ko Allah sai kaga Allah madaukin sarki mai wata irin daraja Allah da bai mutane da yawa irin ta ba daraja mai girma amma kana kama bida ko Allah wa sai komi ya buwaye ka kai kai ka gane inda karatun yake da inda matsalan take wala sai ka kasa Allah ya kiyaye to shine sai yake cewa annabi ya ce haqqul muslim alal muslimi haƙƙin musulmi akan ɗan uwan shi musulmi sai ce guda guda biyar ne raddus salam in musulmi maka sallama dole ka ansa wa iyadatul marid da da mara lafiya in bai da lafiya dole ka je gaishe shi wattiba'ul jana'iz da kuma raka jana'iza wa ijabatu da'awa in kuma ya kira ka ka ansa mun gano wannan da kyau ku za mu zo karatu na gaba mu karanto daga hamlar janaza har zuwa karatu na gaba sakamakon ƙurewar lokaci nan za mu tsaya subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu assalamu alaikum